Kasafin kuɗin na shekarar ta bakwai ya tashi miliyar tara da tara na saifa saɓanin na shekarar shidda wanda ya tsaya kan miliyar biyu na saifa. Hakan na nuna cewa an samu ƙari na miliyan biyu na saifa a kasafin kuɗin na baɗi. Garamin ministan da ke kula da kasafin kuɗi Ahmadu Judud ya bayyana wa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar cewa kasafin kuɗin na shekarar baɗi zai fi mai mai da hankali ne kan ayyukan sake farfado kasar Nishar da ake kira Renaissance Day to sai dai tuni 'yan majalisar dokoki bangaren adawa suka yi watsi da kasafin kuɗin Sumana Sanda shine shugaban gungun 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Lumana da ke bangaren na adawa. Birje da ya wuce kun gani miliyar dubu da dari takwas da bakwai ne amma abin da sun tara miliyar eh, dubu da biyar da hamsin da daya kenan kun ba a tara kudi ba amma tun da ana so a nuna ma 'yan kasa kullum mu aiki muke kudi ne muna sa sai a zo a gaya muna abin da ba gaskiya ne ba kenan mu a ganin mu ko yanzu gidan jiya ne za mu koma to sai dai a cewar ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki bangaren masu rinshaye adamu na mata yana la'akari da maye-mayen alkawullan shugaban ƙasa da premier minister in kun gane na taka tsauna kenan ba a zure ba amma kuma ba za a komowa ba bisa ga maye maye alkawalla na ayyukan da ayi makasa dama an ce muku bidje prevision ce kenan kamar hangen nesa ne sai shekara ta ce kana in december ya mutu sa nan na za a yi eh, eh, za a yi lisai ai kasahi abin an ka samu amma ikat akwai sarwa ko da kwana goma sha biyar na abu da suna iya su faru kasafin kuɗin na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai na hasashen tattara kuɗaɗe na cikin gida da suka kai miliyar dubu ɗaya da saba'in da yan kai wanda ke nuna cewa an samu ƙari na kashi bakwai da digo tasa'in da uku a cikin ɗari idan aka kwatanta da na shekarar dubu biyu da goma sha shida sannan a ɓangaren kuɗaɗen da za su shigowa daga waje gwamnatin ta Nijar na hasashen samun kuɗaɗen da suka kai miliyon dubu ɗari shida da goma sha hudu da ‘yan kai Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai jamhuriyar Nijar.